بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد darasi na ɗari da takwas a cikin karatunmu na sahih muslim kamar yadda muka yi alkawari cewa a asabar ɗin karshe ta wata karatun sahih muslim lattin awa ɗaya a yau 26 ga watan almuharram hijira ta 443 hudu ga watan tara shika ta 2021 za mu tashi babu salatul awabi na hina yarmudul fisal ko amma yaya unwanin babin yake a wajen ku na'am حين ترمض الفصال <laughs> نعم ترمض رمض يرمض هكني من باب علم يعلم رمض يرمض كعلم يعلم بسم الله الرحمن بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد يقول المصنف رحمه الله باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال نعم باب صلاة صلاة الأوابين حين ترمض الفصال باب صلر الأوابين ما سيوان كما واقع الله lokacin da wato ɗan maraƙin raƙumi yake a wato yake a ƙonuwa daga zafin rairayi ar-ramadha wato ita ce daga ar-ramadha aka dauko ramidha yarmadu na'am qala na'am na'am isma'il na'am isma'il ibn ibrahim ibn ulayya an ayyub daga ayyub as-sakhtiyani an al ibn auf al-shaybani al-kufi cewa cewa zaid bin arqam ya ga waɗansu mutane suna sallah a lokacin abduha abduha shine lokacin da rana ta, ta samu shi shine wato cikar haskenta cikar haskenta a riwayar darimi ta bayyana cewa ba da tulu'i shams bayan hudowar rana ma'ana sun gaggauta lokacin yin sallar walhadin na'am sai ya ce amma kwato a ku tattaro hankalinku ku ji laƙad alimu lallai su sun sani annas salata fi gairi hadhihi sa'ati afdal cewa sallah ba a wannan sa'a ba ita tafi falala إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي صلاة الأوابين حين ترمض الفساد صلى الأوابين ما zuwa كما Allah الله حين ترمض الفساد a lokacin da ɗan maraƙin wato raƙumi yake ƙonuwa wato yake ɗanɗana a zafin rairayi wato shine rairayin zai zafi a huffinsa sai ga ya tashi jaje yana yin yana yana durkusawa wato yana da yana tsaye a cikin ranar amma daga zarar walaha ta yi rana ta yi tsananin zafi to sai kuma ya je ya yi a sai ya je ya sai ga yana neman inuwa inda zai je ya buruk inda zai je inda zai je ya durkusa قال حدثنا زهير بن حرب نعم قال حدثنا يحيى بن سعيد نعم عن هشام بن ابي عبد الله na'am daga hisham ibn abi abdullah ad-dastawai yace حدثنا القاسم الشيباني القاسم ابن عوف الشيباني يزن تامنا دق زيد ابن أرقم يتي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون من الله صلى الله عليه وسلم يا فتوم متعنان قباء الحالي سنة صلى فقال سيتي صلاة الأوابين إذا رمضت الفساد رمضت نعم صلاة الأوابين سلر الأوابين إذا رمضت الفساد idan wato dan marikin raƙuma suka so makonuwa daga tsananin zafin rairayi nan kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya fito ma mutanen amma a riwayar ibnu ulayya cewa shi zaid ibnu arkam shine ya zo ya samu mutanen kuma kamar yadda riwayar ahmad ta nuna a cikin musnad annahu ra'ahum yusalluna fi masjid quba min ad-duha a masallacin quba din to sai dai a dauke shi akan takrar ne kamar yadda ya faru ga shi zai ibn arkam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ga mutanen quba din suna sallar walha a wannan lokacin ya faɗi hadisin to kuma ya sake maimaituwa ga shi kansa zai ibn arkam din shi ma ya zo ya zo ya ga mutane suna sallar walha a wannan lokacin ah, wannan shine lokacin idashtadda duha idan idashtadda eh, lokacin idan walha din ta tsananta irin lokacin da a ah, ah, wato kusa da lokacin azzawal lokacin da yadda zafin rana yake a mutum ba zai iya zama a cikin hantsi ba an san hantsi daga farko shine mutum zai iya shan hantsi ga hasken rana zai iya zama cikin hantsi to daga zarar hantsi ya tsanan eh, zafin ya soma wato tsananta to sai kuma a rinka neman inuwa to wannan lokacin shine lokacin a salatul ita ce shine lokacin lokacin da yake zababbe na sallar walha duk da yake a yinta daga hudowar rana har zuwa zawal duk lokaci ne na yinta to sai dai wannan hadisin ya ayyana lokacin alfadila lokacin alfadila kuma shi yasa zaid ibn arqam shi yasa ya istidraki ga waɗanda ga suke yi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi yayin wannan istidrakin da ya gansu a cikin cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mu ahli quba suna yin sallah to kaga wannan ya nuna cewar ba wai daga zarar fitowar ranar bane kamar yadda ya zo ga shi zaid ibn arkam shi zaid ibn arkam kamar yadda da riwayar hadisin sa ta zo a cikin sunan darimi inda tulu'i shams ai ba'da tulu'i shams bayan hudowar rana wanda in za a rataye lokacin da ba'da tulu'i shams ka gare zaman to akwai kusanci inda ba bayan babu ma'anar a ce bayan hudowar rana in akwai nisa a tsakani to amma na riwayar hisham ad-dastawa'i ta nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zo musu to kuma san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya sallah asuba a Quba balantana ya zo musu da wurwuri dole dai daga cikin Madina zai zo har ya zo ya same su kamar yadda yake al'adarsa yana zuwa masallacin Quba duk rana Asaba to saboda haka wannan zai nuna cewa ba wai gab da lokacin hudowar ranar bane lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya same su to ala ai halin sawa'un inda tulu'i shams na ibada tulu'i shams mubasharatan ko ma bayan wannan da wani lokaci a cikin dukkan waɗannan kabaya guda biyu sawa'un na shi zaid ibn arkam ne da ya ga waɗanda suke yi ko kuma na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga waɗanda suke yi a an bayyana cewa dai lokacin fifiko ga salatu duha shine hina tarmadu fisal wannan lokacin ai idan shtadda duha idan walaha wato zafinta ya tsananta shine kusa da lokacin azzawal al'awabin kun san ambatonsu ya zo a cikin alkur'ani innahu kana lil awabina ghafura al'awab shine kasirun ruju ilallahi ta'ala mai yawan komawa ya zuwa ga Allah a jalla wa'ala bambancin al'awab da attawab shine bainahuma umumun wa khususun mutlaq yani kullu tawab awwab wa laysa kullu awabin tawaban domin attawab shi shine wanda yake komawa ga Allah daga a tafsir ko daga sabo shi ko al yana komawa ga Allah sawa'un ko da tuba ne ko ma ba da tuba in ba ta hanyar wato yawaita ayyukan ibada na'am na'am ita ce sallar duha bayan mutum ya gama zikiri bayan sallah asuba rana ta fito shi ya fara jin a waɗansu ai kaga wannan ita ce inkarin ya zo a kanta eh, salatu shuruk salatu shuruk ita ce wanda ake bayan an yi zikiri ita ce wa tughni an zalika rak'atayn fi awwal rak'atan fi awwalin nahar ita ce salatu shuruk sai dai ko ne daga cikin su salatu duha ce sai dai ita salatul awabin ita ce wadda ake yin ta ita ce wannan din wadda idan walaha ta idan walaha ta daukaka hmm. lokacin da yake a lokacin irin zafin hantsi ya zo zafin hantsi ya zo wani ita ce salatul ita ma dukkan ne daga cikin su salatul duha ne ko ne daga cikin su salatul duha sai dai fuqaha sun yi tafsisin ita wannan raka'an biyu tasmiya ne amma ba wani a hadisi da ya zo da ce da kiranta salatu shuru amma dai a cikin a cikin a kutubul askar suna ambatanta da cewa salatu shuru ce cewa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ya faɗi falalar wanda ya zikiri in ne kuma bayan nan fitowar har zuwa fitowar rana sannan ya sallah a biyu to suke ce mata salatu shuru

sai za ta isa wa alfarma amma eh. ita wannan ta wanda yuna tarmal misal ita ba za ta isar ba ta ita ba za ta isar ma wancan ba eh. tunda ai kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same su suna yin ta sai ya ce musu salatul awwabi wanda ya nuna kan cewar a yin sallah a wannan lokacin eh. ya fi yin sallah a farkon walhadin a farkon walhar hmm. yin sallah lokacin da hantsi ya yi zafi ya fi yin sallah a lokacin da yake farkon rana hmm. shi yasa ne aka yi wannan istidrakin a kansu eh? na'am dubin suna nan hmm. sai dai na'am eh idan mutum zai samu ya yayi dubin shikenan musamman idan ya zama tokan cewa yi zikiri a masallaci sannan a dan ya samu wannan falalar ta hajjan wa umratan ta mai ta mataini ta mataini da samu ladan hajji da umra cikakku cikakku wa ahadakum min dhalika min ad-duha hadisin abi a riwayar muslim awwalan nahar ne ko hmm. na'am <clears throat> akwai uh, um, malam uh, a rama malam uh, kamar kana da kamar za ka wata magana kaga yace babu targhibi fi salati bil hajira wa inda qurbi zawal waddalilu ala annaha afdalu min salati duha shi duha shi kuma haka ibn abu awana ya kira ta ya ɗauke ta a wata.A a fahimtarsa anna zaid ibn arqam raqa julusan ila qasin falamma tala'at ash-shams qamu yusallun kaga shi ya kawo hadda kisa faqala لو رأينا هؤلاء ونحن في المسجد الأول ما صلوا الآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال أي تحترق الرمضاء تحترق الرمضاء راه عبد الرحمن بن المهدي ووكي عن هشام آه رواية رواية عبد الوهاب بن عطاء دخل نبي الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء بعدما أشرقت الشمس فرآهم يصلون فقال إن صلاة الأوابين كانوا يصلونها إذا رمضت إذا رمضت الفصال يقول إذا سخنت إذا سخنت كما هذا شيء أبو داود آه شيء أبو عوانة في كنج ترجمة سدي الترغيب في الصلاة بالهاجرة الهاجرة كوا mun san alhajira girgin rana ne farkon lokacin wala farkon lokacin zawal to amma sai ce inda qurbi zawal inda qurbi zawal wa dalili ala annaha afdalu min salati duha shi ya dauke ta ghairu salati duha hmm, ghairu salati duha wa hiya min ad-duha wa hiya min ad-duha hmm, duk abin da yake kafin az-zawal duha ne duha ne na'am

ai lokaci ne da mutane suke cikin rintsin harkar duniyarsu saboda haka mutum ya yanke daga wannan ya je ya sallar walha kaga ya zama to awwab ya zama awwab mai komawa mai yawan komawa ga Allah harkar duniya bata hana shi ba ana cikin mitin a lokacin ana cikin dil za a kullata <laughs> sai mutum duk ya bari ya je sallar walhatu <laughs> a cikin kotu za a yi sai barista ya fita ya shiga can ba <laughs> na'am bismillah alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd fa yaqul al-musannif rahimahullah na'am salati al-layl matna matna wal witr rak'atun min akhir al-layl na'am yace bab babun salatul layli matna matna babi kenan sallar dare raka'a biyu biyu ce hmm. wal witru rak'atun min akhirin lail wutiri kuma raka'a ɗaya ce a karshen dare haka wannan shine tarjamar alqabi ya kuma nawawi ya bi shi a kanta na'am shi gaba in na binciko tarjamar abu awana na karanta muku ita shi kuma yaya ce نعم حدثنا يا ابن يحيى نعم النيسابوري قال قرات على cewa wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu an salatin layl kan sallar dare faqala rasulullahi sallallahu alaihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatin sallar dare raka'a biyu ce idan ɗayan ku ya ji tsoron wato asuba ma'anar ma'ana tsoron asuba tsoron hudowar wato asuba sai ya sallaci a guda ɗaya sai ta yi masa wuturin abin da ya riga ya sallata wato ta mai masa da shi mara a riwayar bukhari wa huwa alal mimbar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan mimbari ya tambaye shi ko da yake wannan gaskiya riwayar bukhari din ta riwayar ubaidullah ce za ta zo anan gaba ba riwayar malik ba a cikin sunan abi dawud riwayar ali ibn abdullahi al-bariqi da ya ruwaito daga nafi sai ya zo da ƙarin wannan har shi Uh, ali ibn abdullahi al-bariqi saduqun rubbama akhta kamar yadda ibn hajar ya faɗa yace salatul layli wan nahar masna masna uh, imam an-nasa'i yace hadha al-hadith indi khata mm, waɗansu sun inganta kamar yadda Sheikh albani ya inganta wannan wannan ƙarin wannan har amma abin mamaki yanda za ku ga yawan waɗanda suka rawaito hadisi nan daga Ibn Umar a ce ba wanda ya ƙara wannan har sai shi ali ibn abdullahi al-bariqi wanda kuma ba wanda yake sananne ba ne da da da da hifz ya zo da wannan ziyadar ta wannan tana daga cikin alamar al-hadith al-munkar na'am قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم وعمر الناقد نعم وزهير بن حرب نعم قال زهير زهير يتي أحاديث حدثنا سفيان بن عيينة نعم daga az-zuhri daga salim ibn abdullahi ibn umar daga babansa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya hawwala isnadi na'am wannan lafazin na muhammad ibn abbad ne ya ce haddasa na sufiyan na'am amr eh, eh, ibn dinar kenan an dawus daga bawus daga abdullahi ibn umar na'am ya hawala sanad na'am na'am anna wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam kan sallar dare sai ya ce masa yace biyu ce idan ka ji tsoron asuba to kai wuturi da raka'a daya ko ga shi abu awana yadda ya tarjamar wa'annan babin wa'annan hadisin yace babu zikril khabaril mubayyin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara musalli bil layl an yusalli masna masna wa yusallima fi kulli rak'atayn wa yutira bi wahida ويجعلها آخر صلاته من غير معارض له ومبادرة الصبح بالوتر دقاتك دكا مسائل دين يفديس نعم قال وحدثني هرملة بن يحيى نعم التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب نعم قال أخبرني عمرو نعم أن ابن شهاب عمرو عمرو بن الحارث هو المصري نعم شو ابن شهاب الزهري يا زنتا مسا cewa salim ibn Abdullahi ibn umar da humaid ibn abdurrahman ibn au sun zanta masa daga Abdullahi ibn umar ibn al-khattab cewa ya ce wani mutum ya miƙe sai ya ce ya ce ya rasulallah yaya sallar dare take ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar dare raka raka'a biyu ce idan ka ji tsoron asuba to kai wuturi da raka a daya to kun ga duk wannan da yana nuna cewar wato bayan idan wuturi ya fito idan alfijir ya fito to wuturi yana tikewa to shi yasa ne ma aka yi sabani mutumin da wuturinsa ya kubce masa wurdinsa ya kubce masa zai iya sallatarsa bayan hudowar alfijir hmm. bayan hudowar alfijir ta wanda ake cewa ba a yi ruksa ga wani ba ya yi nafila bayan rakatai alfajir bayan hudowar alfijir sai wanda eh, wurdinsa ya kuce masa na dare ya sallace shi tsakanin hudowar alfijir da iqamar sallah hmm. to sai dai wannan za a ɗauke shi a bisa halin larura ne shi kuma wannan za a ɗauke shi a bisa halin a bisa halin a ba larura ba mutum ya tashi kafin asuba din hmm. saboda idan mutum alal misali raka a goma sha ɗaya yake yi ya ji tsoron asuba in ya raka a biyu biyu din to sai ya takaita karatun ya yi su gajejjeru yadda zai samu raka a goma sha ɗaya ɗin amma dai ya zamanto kafin asuba ya yi wuturi wato wuturinsa a wuturi ya tike tare da asuba na'am na'am قال وحدثني ابو الربيع الزهراني نعم قال حدثنا حماد حماد ابن زيد قال حدثنا ايوب ايوب ابن ابي تميمه السختياني وبديل budail ibn maisarat al-uqaili al-basri daga abdullahi ibn shaqiq fiƙatun ah, sabt sai dai mushkilan sa kana yahmilu ala aliyin yahmilu yana sukan sayyidina ali shi sa aka ce masa fihi ba a ce nasbi ba a amam bashir la tutlik alqawl fihi nasb haka aka ce bambanci tsakanin a ce mutum nasibi da a ce fihi nasb <laughs> Eh, akwai dan nasibanci tare da shi amma ba nasibi ba ne eh shi abdullahi ibn shafiq ba al-waqaili hmm. Abu mamaki kuma gashi kufi hmm. kufi ne ko basri ne basri ne ko abdullahi ibn shafiq aha abdullahi ibn shafiq shi ma basri ne basri ne ko basra عبد الله بن شقيق الأقيلي عبد الله بن شقيق الأقيلي بالضم بصري ثقة فيه نصب كاغني <laughs> من الثالثة نعم daga abdullahi bin umar cewa wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam alhali ni ina tsakaninsa wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wa baina sa'il da mai tambayar wannan ibarar ishara ce akan mazidul dabt ya kiyaye hadisin dan har ya tuna halin da ya ji hadisin da gare shi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya rasulallah yaya sallar dare take sai ya ce raka a biyu idan ka idan ka ji tsoron asuba to kai sallaci raka'a ka sanya sallar ka ta ƙarshe ta zamanto wuturi sannan wani mutum ya tambaye shi ala ra'sil haul a bayan shi a wato a wato a kewayowar shekara alhalini ina a wannan makanin daga annab sallallahu alaihi wasallam ban sani ba shi ne wannan mutumin ko kuma wani mutum ne daban sai ya gaya masa kuton kucin wannan to kun ga wannan a shesa ake a shesa ake raddi ga waɗanda suka ce a ba a ziyada a akan raka a goma sha ɗaya a sallar dare a kan hadisin aisha saboda wancan hadisin na aisha fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ne wannan kuwa bayani ne magana ce kuma bayani wala yajuzu akhirul bayan an waqtil haja inda akwai kaidi ga rako'in da za a yi da lokacin da annabi cewa ya kaifa salatul layl ya sallar dare take inda raka a goma sha ɗaya ake yi hmm, ba anan ne ya kamata ya faɗa masa ba hmm. kaifa kaifa ai kaifa din kamfiya ta shiga kammiya ta shiga wancan hadisan da muke da baya da yawa mm-hmm. akan salatul layl eh. wancan yana magana adadi to wai a a me ya fitar me ya fitar da kammiya daga cikin kaifiya <laughs> eh a me ya fitar da kammiya daga cikin kaifiya eh, kaifiya ba ita ce an ba yaya zan yi sallar dare wannan ya shimal a ah, abin nan adadin raka'at yashmal yaya ake yin sallamar eh, duk gabaki ɗaya ya haɗa shi kuma sai masa magana kawai akan masna masna hmm? akan bai kayyade masa da adadi ba mana kai raka a biyu kai sallama kai raka a biyu kai sallama sannan kai wuturi da raka a ɗaya eh eh <laughs> <laughs> ai akwai wannan wa yake da suna ne subahi wanda ya masa wanda ya masa raddi a wata yar risala yar kankanwa ta kwanta mun wanda ya mashi Sheikh Nasiruddin Albani da dadewa an ta rike ta ta albani ce kiyamu ramadan eh, salatu tarawih kiyamu eh, eh, ramadan akwai wanda ya masa raddi hmm, kan wannan na'am قال وحدثني أبو كامل أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد حماد بن زيد قال حدثنا أيوب زيد نعم وعمران بن حدير عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق دق عبد الله بن شقيق الأقيلي عن ابن عمر دق ابن عمر يحول سندي قال وحدثنا محمد بن عبيد الغبري نعم قال حدثنا حماد نعم قال حدثنا أيوب والزبير بن الخريج والزبير بن الخريج عن عبد الله بن شقيق دقى عبد الله بن شقيق عن ابن عمر دقى ابن عمر قال يتي سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم ونمتن يا تنبيا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله sai suka ambata da kwatankwacin wannan hadisi da kwatankwacinsa وليس في حديثهما بايا cikin hadisin su masalahu rajulun ala ra'sil hawli wama ba'da sannan wani sannan wani mutum ya tambaye shi ala ra'sil hawr ala a ƙarshen shekara wama ba'da da abin da yazo bayan sa wannan wato babu wannan ziyada na'am قال وحدثنا هارون بن معروف نعم وسريج بن يونس وابو كريب na'am jami'an an ibn abi za'ida dukkanin daga ibn abi za'ida yahya ibn zakariya ibn abi za'ida ana cewa shine farkon wanda ya rubuta littafin hadisi a kufa wanda suka har hada hadisai na'am ala harun na'am harun yace haddathana ibn abi za'ida na'am shi haka yace haddathana yace ba an ba قال أخبرني عاصم الأهول عاصم ابن سليمان الأحول daga abdullahi bin shaqiq daga ibn umar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce badiru subha bil witri ku ga wato ku riga a wayewar gari da yin wutiri wato kafin gari ya waye ku yi wutiri wannan ita ce riwayar muhammad ibn uh, ita ce riwayar su uh, uh, riwayar ibn abi za'ida amma riwayar muhammad ibn fudail ibn ghazwan tana da fa'ida sosai don ta zo da wata ziyada ya ce a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam alahu anil witr wa ana bainahuma faƙara salatul layli masna masna فإذا كان من آخر الليل فأوتر بركعة ثم صلي ركعتين قبل الفجر ثم صلي ركعتين قبل الفجر متكيني في قبل الفجر قبل صلاة الفجر <laughs> با قبل طلوع الفجر با <laughs> إيه، ركعتين الفجر كينا إيه، تو كاكي تاغو دا زيادر أمبتن ركعتين الفجر باين دا أحدي ابن عمر كويت آياتك يا أكون amma muhammad ibn fudail ibn gazwan a fiƙa ne ga abinda ibn hajar ya ce a kansa muhammad ibn fudail ibn gazwan bi fathil mu'jama wa sukunu zai abdabbi maulahum abu abdurrahman al-kufi saduqun arifun rumiya bi tashayyu min at-tasi'a rumiya bi tashayyu <laughs> eh. ba a ce fihi shayyo ba ko ba a ce shi'i ba <laughs> mata sanata hamsin wata tsayi wa mi'a to wallahi kuwa mahallin nabar kowa ga ba wanda ya faɗi ba wanda ya zo da wannan ƙari eh ya faɗi wannan amma a'a tafsirla ta ibina abuwa wani jizawun khairan أي كاو متابعة قريش حدثنا يزيد ابن سنان قال حدثنا محبوب ابن الحسن قال حدثنا خالد الحذاء ابن مهران كينانكو عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل وأنا بينه وبين السائل فقال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فاسجد سجدة وسجدتين قبل صلاة الصبح فوراك أنت متابع

na'am daga nafi cewa ibn umar ya ce wanda duk ya yi sallar dare to ya sanya karshen sallarsa ta zama wuturi domin annabi sallallahu domin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umarni da wannan eh. to wannan yana saba idan mutum ya yi wuturi a farkon dare in ya tashi da daddare kenan ba zai yi sallar dare ba tun da ya riga ya yi wuturi na'am ba zai maimaita wuturi ba eh, to amma ba za a ce ya saba sunna ba bai sanya akhir salati bil layl witran ba to ya zai sai raka'a biyu kenan to ya sanya akhir salati bil layl witran bai sa ba to ya za a yi taujihin wannan hal na'am eh eh afdaliya kace malam eh wanne wanne eh, ban gane ba wanne ne afdal eh. eh eh zai zo ai ah, man من خاف an لا يقوم awwal al الليل al-layl to saboda haka wannan za a ɗauke shi ne akan cewar wannan shine yadda mutumin da yake zai yi sallar dare to ya zamanto a cikin manhajin sallar darensa akhir salati bil layl witran wannan ba zai hana halatu tawari ba qari'a wanda ya riga ya yi ya ce ya san cewa watakila baya ya gaji yana jin tsoron ba zai tashi a ƙarshen dare ba sai ya wuturinsa to kaga ya aiki da wannan hadisin alaihi akhira salatihi lai witran sai kuma Allah ya nufe shi ya tashi to Allah ya nufe shi ya tashi tunda can annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la witrani fi layla kaga shikenan sai ya raka a biyu din musamman ganin kan cewa hadisin da ya gabata hadisin Aisha radiyallahu anha a wanda muka karanta ok ya zo tun wannan matsalar da muka kawo na mutum in ya tashi da daddare din da id alu akhira salatikun bil witra akwai wannan hadisin na na shi ma asalinsa dai a cikin asalinsa a cikin musulmi yake mm. a hadisin aisha radiyallahu anha abu salama kala sa'altu aisha عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يصلي ثلاث عشرة ركعة يصلي ثمان ركعات ثم يوتر بركعة فإذا سلم كبر فصلى ركعتين جالسة ثم يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة من الفجر أقبائن وتريد يركع بيو جالسة قال النووي ما معناه هذا الحديث أخذ بظاهره الأوزاعي وأحمد فيما حكاه القاضي إياب عنهما فأباح ركعتين بعد الوتر جالسا وأنكره مالك لمعارضته ما كثر من أحاديث جعل الوتر آخر صلاة الليل قلت آه، نعنوي كنا والصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا لبيان جواز الصلاة بعد الوتر وبيان جواز النفل جالسة ولم يواظب على ذلك ولا تغتر بقول أم المؤمنين في الحديث كان يصلي فإن كان ليست على الدوام بدليل قولها كنت أطيبه لحله وإحرامه مع أنها لم تحج معه إلا واحدة فلا معارضة قلت وأن الأخ محمدي من تحقيق كان زميل وهذا الجمع أولى من رد هذه الرواية الصحيحة كما قال النووي وراجع كلامه كاملا فإنه نفيس كما أن هذا أولى من دعوى كون هاتين الركعتين من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما نحى إلى ذلك الشوكاني في نيل إيه، تكون سندا مع الشوكاني نادى وأن قائدر فيله لا يعارض قوله الخاص بنا <laughs> إيه. Eh, haka yake faɗan wannan ka'idar sai ya ɗauki fi'ilin nasa alal khususiyya eh? Eh. eh daga ciki an utira kabla kabla an ana hmm. wannan za mu zo babinsa za mu zo babinsa man kafa an Allah ya koma akhirar layil kenan to amma wannan ai ai na mubarak ya kamata a raba jama'a samu eh na ɗauki bismillah ai sai a je ofis a ɗauko akwai wani dabina nan akan wannan abinan ɗin na'am eh a a cikin wannan matsalar matsalar da ce manhajinsa ne yana yawan amfani da ita kuma haka yayi taqririnta a cikin littafinsa sa na usul irshadul fuhul a ah, ya isa ya isa ga gode to yanzu mun yi awa ɗaya kenan saboda haka yanzu mu tashi wani sabon darasin kenan mubarak to a tsakiyar babi yanzu a ah, ya haka yana da tsawo amma ni dai da sai na ga kyale shi a darasi ɗaya mana tafi ga baki da ni ba ni ba in na tura hmm. mutane sai su kai waya ba sa iya tura saboda ni na waje ne in ya wuce awa daya ya wuce 15 mb to su masu whatsapp normal baya baya ba sa iya dauka to to shikenan shikenan antum antum ahlul fanni <laughs> to subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk